وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندن شين درسين الأريبي لكم مشابير ذكرتون الحجة في بيان المحجة دمجي قبات روح لتافع الإمام إسماعيل بن محمد التيمي wanda ya rasu a hijira ta 535 shekaru 912 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa rahma za mu ci gaba a mujallar na biyu shafi na bakwai a ɗaya littafin kuma shafi na 466 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan dalilan tabbatar ƙaddara bayani na biyu akan dalilan tabbatan ƙaddara ya kawo dalilai daga ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana game da al'amari na ƙaddara sosai ya fara kawo mana dalilai ta gefen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ci gaba daga kan hadisin 436 yace akhbarana abu al-mudaffar as-sam'ani wannan malamin abu al-mudaffar as-sam'ani yayi yayi zamani ɗaya da wanda ya rubuta wannan littafin zamanin su ɗaya amma ya riga shi mutuwa da shekara 36 ya riga wanda ya rubuta wannan littafin rasuwa da shekaru 36 saboda ka yana cikin malamansa ba wai sa'o'in shi bane shi yasa ka yana cewa akbarana abul muzaffar as-sam'ani saboda yana gaba da shi ta wajen ilimi kuma yana daga cikin malaman da suka yi hidima ga sunnar manzon Allah abul muzaffar as-sam'ani yana da littafai masu kima daga cikinsu akwai al'intisaru li ashabil hadis ana samun shi har yanzu al'intisaru li ashabil hadis don haka kusan duk hadisan da yake kawo mana a nan idan ka samu littafin malamin za ka ga waɗannan hadisai kai tsaye saboda malamin ne ya karantar da shi wannan hadisin to shi malamin yana da littafin da ya rubuta shi na al'intisaru fi eh, li ashabil hadis in ka dubi littafin ya kawo waɗannan hadisan a ciki akbara na abu aliyun ashafi'i sunan shi alhassan bin abdurrahman al-makki al-makki amma ya shahara da abu aliyun ashafi'i ba wai al’imamu shafi'i ba ne حدثنا أحمد بن إبراهيم بن حدثنا محمد بن إبراهيم الديلي الديبلي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن أيينة عن أمر بن دينار عن أبي الطفيلي يا إسوغا أصلي وان دي كارنتا دونا حديث شيني أبو الطفيل وانين أبو الطفيل abu tufail ana kiransa amiru bin wafila amiru bin wafila al-laifi yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu tufail amma yaro ne an haife shi bayan an yakin uhudu bayan an yakin uhudu kaga kenan annabi ya rasu yana da shekara takwas kawai a duniya shekara takwas kaga bai girma ba amma dai ya ga manzon Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka yana cikin sahabbai sa'an alhassan jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sahabi ne amma yaro ne karami to sai zama yana karatu wajen manyan sahabbai shi wannan yaron shi wannan sahabin abu tufail kuma mun sha bayani game da shi akan cewar Shi ne sahabi na ƙarshe wanda ya bar duniya gaba ɗaya idan ana maganar waɗanda suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da idanunsu waye na ƙarshen mutuwa shine wannan shine Abu tufai daga kansa babu sauran wani sahabi kuma wanda ya rage Shi ne mutum na ƙarshe wanda ya rasu Abu tufai shi ka yi sa sunansa ya shahara ta kuma ya makale wa manyan sahabbai yana karatu a wajensu ya makale wa manyan sahabbai musamman sayyiduna Ali bin Abi Talib don haka yasa ya koma Kufa yana zama da sayyiduna Ali amma bayan sayyiduna Ali ya rasu sai ya dawo Makka anan Allah ya karbi ransa shi Abu Tufail to Abu Tufail dinnan shi yake ba mu labarin wannan hadisin yace sami'tu Abdullahi bin Mas'udin na ji abdullahi bin mas'ud ai kaga abdullahi bin mas'ud babban sahabi ne babban sahabi ne yana ma daga cikin waɗanda suka fara musulunta a duniya gaba ɗaya yana cikin almuhajiruna babban sahabi ne saboda haka shi wannan yaro ƙaramin sahabi yake ba mu labari ya ji abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya yana cewa ashaqiyu man shaqiya fi batni ummihi taɓaɓɓe shine wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa gulbar da wannan kalma abinda abdullahi bin masud ya faɗa bai ce annabi ya faɗa ba abdullahi bin masud yana karantar da mutane sai shi wannan yaron ya ji abdullahi bin masud yana faɗin wannan magana ashaqiyu man shaqiya fi batni ummihi taɓaɓɓe ne wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa Wasu idu man wa'iza bi ghairihi wanda ya tsira shi ne wanda ya samu wa'azi ta abin da ya auku ga wani kamar yadda bahaushe yake cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah to idan har za ka iya ɗaukan darasi ta rayuwar wani to rayuwar ka za ta yi inganci kuma gaskiya ne wato idan dai har za ka riƙa lura da abubuwan da suke aukuwa ga mutane to kai za ka iya tsayar da rayuwarka shi sa yake cewa as-sa'idu man wa'iza bi ghairihi wanda ya tsira shine mutumin da ya samu wa'azi ta dalilin wani ta dalilin abin da ya auku ga wani sai wannan abin ya zama wa'azi gare shi to wannan magana ta girgiza shi wannan sahabi mu ci gaba yace qala abu tufail sai shi wannan sahabin abu tufail wannan yaron amir bin wasila Allah ya kara masa yarda faƙultu ni kuma sai na ce sukulan wato halaka ta same shi ne sukulan domin wannan kalman kamar a larabci wanda za ka gani a lisanul arab idan aka ce a suklu shine ne mautu wal halaku da larabci shine a sokulu kamar ka ce da Hausa yanda Bahaushe ke cewa na shiga uku na lalace na to shine Bahaushe sai ce sukula wato na halaka yana jin wannan magana daga bakin Abdullahi bin Mas'ud sai ce sukula na halaka wato halaka ta same ni to abinda sa bai fahimci wannan magana ba shine yake cewa a anashqa yanzu ashe za mu zama taɓaɓɓu wa nas'adu kuma muna iya zama waɗanda suka tsira min ƙabli an tun ma ba mu yi aikin ba saboda abinda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa shi ne wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa ba a ma haifi mutum ba amma tun tuni taɓaɓɓe ne kaga kenan bai ma zo duniya ba bai yi aiki ba bai ma yi aiki ba bare a ce shi ya jawo wa kansa taɓewar? shi yasa yake cewa a'a ta ya za a yi mu taɓe alhali ba mu riga mun yi aiki ba ta ya za a yi mu tsira alhali ba mu riga mun yi aiki ba tunda an ce taɓewar mutum tun yana cikin mahaifiyarsa ne wannan abin sai ya ki zama a ransa wannan kalma ta abdullahi bin masud ba ta nutsu a ransa ba mu ci gaba ya ce kala ya ce sun malaki tuhu zai fata bin usaidin ya ce sai na haɗu da huzaifa bin usaid wanda shi ma babban sahabi ne Allah ya kara masa yarda to sai ya hadu da huzaifa bin usaid fa zakartu lahu qawla ibni mas'ud sai na gaya mishi maganar da naji daga wajen Abdullahi bin Mas'ud ya hadu da wani sahabi sai yake cewa ka ji fani ga abin da Abdullahi bin Mas'ud naji yana faɗa ya ce taɓaɓɓe shine wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa faƙala to da ya faɗi wannan sai shi huzaifa sai ya ce mar'ala ukhbiruka bi a'jaba min zalika kaga shi yana son yana gani kamar ko Abdullah ibn Mas'ud yayi kuskure ne Abdullah ibn Mas'ud ba mamaki ma yayi kuskure bai ji maganar da kyau daga wajen manzon Allah ba shi yasa yake kokarin ya nemi ya tantance daga wurin wasu manyan sahabbai to da ya ga ma Huzaifa sai huzaifa ce masa ko dai kana so in baka labari bi a'jaba min zalika abin da ya fi wannan ban mamaki kaga ai an gaya mar mutum yana taɗewa tun ba a haife shi ba wannan abin ya tada hankalinsa saboda haka yake tsammani kamar akwai kuskure ta bayani sai shi wannan sahabi na biyu ya ce marto ko in baka labarin abin da ya fi wancan ma ban mamaki a shekaga abdullahi bin masu ma bai gaya mar gaba ɗaya ba sai ce sami ito rasulallah kaga shi kam yanzu idan ma maganar abdullahi bin masudu ba ta natsu a ransa ba to maganar da za a gaya mar ba ta abdullahi dan masudu ba ce maganar waye maganar manzon Allah magana ta kare saboda haka shi yanzu ya tabbatar mar da hadisin manzon Allah abin da ya sa mai littafin nan bai kawo mana hadisin abdullahi bin masudu a nan ba saboda ya riga ya kawo shi a baya shine hadisin da muka karanta na karshe in ka lura mun karanta wannan hadisin a baya saboda ka yi sa abdullahi bin masud bai gaya mar hadisin kai tsaye ba amma akwai hadisin inda shi ya fara kawo ba. sai ce na ji manzon Allah ya Kulu yana cewa idasta ƙarracin nutufatu idan maniyi ya tabbata fi rahimi a cikin mahaifa bayan jima'i maniyin namiji ya shiga mahaifa ya tabbata arba'ina au hamsan wa arba'ina laila ko dai dare arba'in ko dare arba'in da biyar kaga kenan ya samu saɓani ko dai dare arba'in ko dare arba'in da biyar to ita ina aka samu wannan saɓani saboda mun karanta hadisin abdullahi bin Masudu a baya babu ko makawa kwana arba'in ne amma a wannan riwayar fa sai ce ko dai kwana arba'in ko kuma arba'in da biyar to in ka dubi fathul bari na ibnu hajar wanda yana mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu tamanin da biyar ibnu hajar ya yi magana game da wannan kokwanto yake cewa al-iftilafu fil adad raji'atun ila abi tufail an huzaifa bin usaidin kuskuren da aka samu wato daga shi wannan sahabin da ya dauko maganar huzaifa bin usaidin shine ya manta shi wannan sahabi abu tufai shine ya manta shin huzaifa ya gaya mar idan maniyi ya tabbata a cikin mahaifa tsawon kwana arba'in ko ko arba'in da biyar fatalla ala annahu lam yabu bitil eh, qadara za'id alal arba'in wannan sai ya nuna cewa bai tabbatar ba bai iya kiyaye kalmar da shi uh, huzaifa ya gaya mar ba akan cewar kwana arba'in ne shi yasa yake cewa ko dai arba'in ko arba'in da biyar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan idan mahaifa idan maniyi idan maniyi ya shiga mahaifa ba ma shiga kawai ba sai ya tabbata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza istaqarrat nutfatu fi rahimi idan maniyi ya tabbata kaga kenan ya shiga cikin mahaifa ya zauna ya kai kwana arba'in da kala alaihi almalaku sai mala'ika ya shigo in ji manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai mala'ika ya shigo idan mala'ikan ya shigo fa zai ce ai rob, ya Allah wannan maniyi da ya shigo mahaifa wanda za a suranta halittan shi a shaƙiyun au sa'idun shin taɓaɓɓe ne ko ko wanda zai tsira ne a rayuwarsa wato ɗan wuta ne ko ɗan aljanna kaga mamani ba a riga an halitta shi ba amma mala'ikan zai tambayi Allah shin wannan maniyin ma da za a suranta halittansa a mai da shi ɗan adam ɗan adam ɗin da za a yi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna mala'ikan zai tambayi Allah Shi ne mazan Allah ya ce fa ƙulun Rabu, Allah zai ba shi amsa idan Allah ya faɗa wa yaktubu malaku sai mala'ikan ya rubuta wa yaktubu malaku mala'ikan zai rubuta ya yace fa sai yace ya rabbi a zakarun am shin namiji za a yi ko mace me za a halitta daga wannan maniyi ɗin namiji ne ko mace fa rabbu Allah zai magana wa yaktubu la'ikan mala'ikan ya rubuta qala yace fa sai yace ya rabb ya Allah kaga an san namiji za a yi ko mace to sai mala'ikan ya tambaya eh, eh, ajaluhu rizquhu menene ajalin wannan mutumin wannan yaro da za a halitta shekaru nawa za a diba masa a zaman shi na duniya da arzikin da zai samu sana'ar shi duka sai an rubuta shi yasa ya ce rizkuhu hanyar arzikinsa amaluhu aikin da zai yi a rayuwarsa aiki wato halayensa musibuhu musibar da za ta same shi saboda ka yasa yake jera su ya rabbi ajaluhu rizquhu wa amaluhu wa musibatuhu mecece musibar da za ta same shi kala ce. qad qaballahu azza wa jalla ma sha'a Allah ya hukunta abin da ya riga ya yi nufi Allah ya riga ya hukunta wa yaktubul malaku mala'ika ya rubuci shi kuma yana rubuta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta hatta yaktuba kulla shay'in har sai ya rubuta dukkan wani abu huwa laƙin wanda zai haɗu da wannan yaron ila yaumil kiyamata har tashin kiyama har zuwa tashin kiyama to kaga wannan hadisin na huzaifa ya nuna cewar ba a bar komi ba game da halittar ɗan adam tun yana cikin mahaifa an riga an san me zai yi a duniya an san kuma ba ma duniyar ba a lahiran ma ina ne makomasa an riga an san. kuma sai da aka rubuta ma kafin ya zo ma duniyar kafin a haife shi wannan riwayar tana kitabu sunna na ibnu abi asim wanda shine hadisi na 179 kuma yana sahihu jami'i sahihar hadisin 875 mu ci gaba yace wa fi riwaya a wata riwayar wannan riwaya tana sahihu muslim فيقضي الله عز وجل haka ne sai Allah mabuwaye mai ɗaukaka ya hukunta fihi game da wannan yaron ma a abin Allah ya yi nufi Allah zai hukunta duk abin da ya riga ya yi nufi wa fi riwayatin a wata riwaya sun mai kulu mala'ikan zai tambaya asawiyun au gairu sawiyin shin mai daidaitar halitta ne ko mai na ƙasar halitta shi ne gairo sauyin wanda ba madaidaici ba duk zai tambaya a kai wannan ma yana sahihu muslim yana babu kaifiyar kalkil adami shine hadisi na 2645 mala'ikan zai tambaya kaga hatta rashin lafiyan da yaro yake samu a duniya duka an rubuta tun yana cikin mahaifa fa ya sai Allah ya halicce shi sawiyan au gaira sawiyin ko dai madaidaici ko ko wanda halittarsa ba ta zo daidai ba to amma akwai abin da ya kamata a ce mu sani domin riwayoyin hadisin sun zo da bayani kashi biyu ne wanda muhammad nasiruddin al-albani ya mana ishara a kai da yake takariji na hadisi na 2322 a littafin silsilatu ba'ifa ya ce shigowar mala'ika mahaifa inda da dukulun malak ba'dal arba'in shigowar da mala'ika yake ga mahaifa guda biyu ne ba lokaci ɗaya ba ne amma kamar hadisin kai za ka ɗauka kamar lokaci ɗaya ne mala'ikan ya shiga mahaifa ba lokaci guda ba ne bayan kwana arba'in saboda idan mani ya shiga jikin ya shiga mahaifa wannan mani kamar yadda muka karanta a wasu hadisai daban-daban sai ya zagaye jikin matar sai ya zagaye duka jikin matar kafin zai dawo mahaifa ya tsaya shi yasa annabi ke cewa idan taqarrat idan maniyin ya dawo ya tabbata ba wai maniyin yana tsayawa ga mahaifa kadai bane zai shiga jinin mace sai ya zagaye jikinta saboda haka yasa idan mace ta samu ciki mutane suna iya ganewa saboda za ka ga halittanta ya canza saboda wannan yawo da maniyin yake a jininta to idan maniyin nan ya gama yawon ya dawo ya yi kwana arba'in lokacin mala'ika yake shiga na farko zai shiga mahaifan me zai kai shi min ajilis taswiri wa takhliki a lokacin mala'ika zai suranta wannan maniyin daga nan ne za a fitar da kiran halitta daga jikin maniyin kisa ake cewa kafin kwana arba'in ɗin nan babu ɗan adam babu mala'ika wanda ya san me za a yi babu wanda ya sani sai Allah saboda shi kansa mala'ikan kaga bayan kwana arba'in in ya shiga mahaifa to lokacin zai rika tambayan Allah me za a halitta mace ce namiji ne to amma kaddara fa ba lokacin ba ne mala'ikan zai tafi shi sa ya ce ammal kitaba sai mu koma hadisin abdullahi bin Masudu na farko wanda abdullahi bin masud ya jera arba'in arba'in har guda uku lokacin da za a busa rai to lokacin da za a rubuta ma wannan mutumin ƙaddararsa kenan fa ba'dal aqwari salasa sai an samu arba'in guda uku mala'ikan sai sake dawowa sai ya tsara ainihin ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki sai ya gaya mar duk abubuwan da za a yi to don haka za mu gane amma hadisin kamar hadisin huzaifa din nan shi ya taho da bayani a jere sai ka ɗauka kamar lokaci guda ne amma ba shakka ba lokaci ɗaya ba ne Shigo wanda mala'ika yake ga mahaifa shigowa kashi biyu ne bisa la'akari da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mala'ikan shi kansa baya rubuta wani abu sai Allah ya gaya mar shi da ibn al-qayyim jawziya akwai littafinsa tahzibus sunan tahzibus sunan abi dawud yana juz'i na uku shafin 197 yace idan ka dubi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda alqur'ani ya nuna mana innahu inna Allah subhanahu qaddara maqadir al-khalaiqa matakin farko Allah ya kaddara duk abin da zai yi game da halitta duka halittu sai da Allah ya kaddara kabla an ya khuluqa samawati wal ard kafin a halicci sammai da ƙasa bi 50 alf sana saura shekara saura shekaru dubu hamsin a halicci sama da ƙasa sai Allah ya rubuta kaddara gaba ɗaya wanda shi ake nufi da maqadirul khala'iqi ƙaddaran halittu gaba ɗayansu shekara dubu hamsin kafin ma a fara halittar sama da ƙasa Allah ya rubuta komai to kaga akwai ƙaddara ta farko kenan don haka tuntuni Allah ya san me zai auku a wannan duniya sama da ƙasa gaba ɗaya bayan an yi wannan sai ibnu qayyim jauza ya ce to matakin farko kenan summa yuqaddiru lailatal ƙadari. sannan duk shekara Allah yana ƙaddara yana, yana saukar da kima ma ya kunu fil'ami limislihi idan aka shiga ramadan lailatul qadri wannan daren Allah zai bayyana abin da zai auku a wannan shekara tsakanin bana zuwa baɗi Allah zai bayyana kaga kenan mala'iku ma ba sani ba amma akwai mala'ikun da suke ebo gwargwadon abin da zai auku na shekara guda suna ɗebowa daga lauhin mafu suna rubutawa ana gaggaya wa mala'iku gwargwadon ayyukansu saboda kowane mala'ika da aikinsa akwai mala'ika mai ɗaukar rai akwai to kai wani da wani bana dai za su mutu kaza kaza ga wannan a ranar kaza ga watan kaza za a gaya mishi shi sa wasu malamai ke cewa ai mala'ika yana sanin za ka mutu tun kafin ma ka ta zo za ka iya zai iya sani saboda me saboda wannan kaddara da Allah ya sanar eh, abin da zai auku na shekara guda a daren lailatul qadri kaga an samu eh, kaddara kashi na biyu kenan na farko dama can Allah ya riga rubuta kuma wanda yana lahil mahfuz na biyu ba wai an sake rubuta bane akai copy na abin yake lauhil mahfuz abin zai auku na shekara guda shine sai ibn al-qayyim yake wa hadha akhassu min at-taqdir al-ammi kaga wannan an kebe shi ne daga asalin kaddara ta gaba daya wanda Allah ya na halittan kowa da komi kama anna taqdir al-amri nutfa wa sha'niha to bayan haka kuma kaga an riga an ci an riga an san me zai auku shekarar bana to sannan kuma idan mani ya shiga mahaifa sai a zo kaddara ta uku mala'ika zai taho sai a gaya mar ga abubuwan da aka hukunta tun asali a lauhin mafuz ga abubuwan da aka kaddara a lailatul kadiri wanda an riga an ɗebo daga lauhin mafuz saboda ka za a gaya mar abin da yake can ne in ka dubi hadisin nan da muka karanta ai a ƙarshen hadisin abin da annabi ya ce qad Allah ya riga ya hukunta in ka dubi ƙarshen hadisin qad qaballahu azza wa jalla fihi ma sha'a ai tuntuni Allah ya riga ya hukunta abin da ya so yayi nufi game da wannan yaron tuntuni ya riga ya rubuta eh, ya riga ya hukunta kaga kenan asali akwai bayanin alawil mahfuz ne yake cewa ya qa'u ba'da ta'alluqiha bir rahimi to wannan yana aukuwa ne bayan maniyi ya riga ya shiga mahaifa wa qad qaddara amruha qabla khalqi samawati wal ardi karka dauka mala'ika da yake wannan tambayar game da wannan jinjirin abinda za a gaya ma mala'ikan ya saba ma wancan dama can abinda ke lauhil mahfuz shine aka sanar da shi shine abinda annabi yake cewa qad qaballahu qad qaballahu azza wa jalla fihi ma sha'a ai tuntuni Allah ya riga ya hukunta abinda ya so game da wannan yaron. wa qad amruha qabla khalqi samawati wal ardi yace ai dama an riga an ƙaddara halittan wannan yaron tun kafin halittan sammai da ƙasa to kaga matakai na ƙaddara kenan to sai ibnu qayyim ya yace kuma in ka dawo zaka ga ta yadda aikin mu ma yake tafiya nan ma haka Allah ya yi shi mataki mataki naziru hadha raf'ul a'mal daukan ayyuka wa ala Allah ana ɗaukan ayyukan mu akai ma Allah ya fa inna al ammi gaba ɗaya mu na shekara sai a tattaro aikin yurfa fi sha'ban idan watan sha'ban ya tsaya kafin ramadan a wannan wata ake ɗaukan ayyukan duniya gaba ɗaya na shekara akai ma Allah subhanahu wa ta'ala shine sai ibn qayyim ya ce kama akbara bihi sadiqul masduq wannan abu ne wanda manzon Allah ya faɗa babu ko shakka hadisin ya zo ta riwayar Usama bin Zaidin Usama bin Zaidin wanda ya girma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa hibbu rasulillah shi da kansa ya tambayi annabi ya ce ya rasulallah lam araka tasumu shaharan min ash-shuhuri ma tasumu min ban taɓa ganin kana azumi yawan kwanaki a wani wata yi azumi kwanaki da yawa kamar yadda kake azumi a watan sha'ban ba ban taɓa gani ba kala sai annabi ya ce za ka shaharun ai kaga wannan watan sha'aban ya gafulun nasu anhu mutane sun gafalce shi wato mutane ba san kimarsa ba wato annabi yana nuna mutane ba su ma san darajar wannan wata na sha'ban ba to sai annabi ya dada bayani yace baina rajab wa ramadan wannan wata da yake tsakanin rajab da kuma ramadan kaga shine sha'ban mutane sun rafkanu game da shi to sai annabi ya bayyana darajar wannan wata wa huwa shaharun alhali wata ne yurfa'u fihi al'amal wanda ake ɗaukan ayyukan duniya gaba ɗaya ila rabbil alami manzon Allah ya ce aikin duniya gaba ɗaya ake ɗauka ana kaiwa mai iko da talikai gaba ɗaya wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan aikin shekara aikin shekara ake ɗauka a kai ma Allah to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun to tun da na san a watan sha'aban ake ɗiban ayyuka ana kai ma Allah to shi yasa ni kuma nake san a watan sha'aban in yawaita azumi saboda ka in mala'iku sun kai ake ce ai mun baro manzo yana ta azumi sai Allah ya ce ai to ai dama man bawa ne kaga annabi yayi abin yabo shi yasa eh, ai kaga misali inda a ce mala'iku sun kai aiki me kuka baro Muhammad a ce mu samu yana komi ba kaga annabi bai daraja wannan watan ba shi yasa annabi ya ce mutane sun rafkanu saboda shi bai gafalta din ba Allah ya samu gani manzon Allah bai gafalta ba shi yasa in dai watan sha'ban ya tsaya yana yawaita azumi yace ina son idan an dauki ayyukan mutane an kai ma Allah sai a ce ai mun bar Muhammadu yana azumi sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisin yana sahihun nasa'i hadisi na 2356 to shine ibnu qayyim jawziya ya bada misali da wannan hadisi yace yanzu kaga wannan hadisin ya faɗa mana ana ɗaukan aiki a kai na shekara a watan sha'ban saboda cewar annabi shahrun turfa'u fihi al'amal shaharun turfa'u fihi wata ne da ake ɗaukaka ayyukan mutane ana kai su ga Allah fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun saboda haka nake son a ɗauki aiki na Alhadi ina cikin azumi to sai ibnu qayyim jawzi ya ce wannan mataki guda kenan yu'rabu amalul usbu'i in ka lura an kuma samu hadisi a kowane sati ana kai report ga Allah kaga wancan report ne da ake kai ma Allah a shekara to a kowane sati nan ma kuma ana kai report ga Allah ana kaiwa yaushe sai ce yawmul isnain wal khamis ranar litinin yawmul isnain wal khamis da kuma ranar alhamis to wannan ma kama sabata zalika fi sahihi muslim sai zama an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yake nan ma idan ka tambaya me yasa annabi yake azumin litinin da alhamis wannan Allah yake eh saboda ranan ake kai aiki saboda haka ni ina son a kai aiki a ce ina azumi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye lokuta da ake kai sako ga Allah subhanahu wataala to idan kaga mun samu aikin shekara watan da ake kaiwa aikin mako ranakun da ake kaiwa sai ce wa amalul yawmi sannan a kowace rana ana kai report ga Allah ashe report da ake kai ma Allah ba ɗaya bane akwai report na ayyukan kullum akwai report na ayyuka na sati akwai rahoton ayyuka na shekara-shekara to haka kuma matakan kaddara suke shi yasa ya bamu misali da wannan sai ce idan ka dubi ta gefen eh, aiki da ake kaiwa amalul yawmi mai fi akhirih qabla al-layl daga safe zuwa yamma yaushe ake kai aikin rana bayan la'asar daga lokacin la'asar amalul layl yaushe ake kai report na aikin dare sai ya ce fi akhirhi qablan nahari ƙarshen dare kaga sallar asuba kenan sai ce fa hazar raf'u fil yawmi wal layla kaga kenan ana daga aikin mutane ana kai ma Allah da safe da yamma wa akhassu min ar-raf'i fil 'ami wanda kuma kaga bai kai wancan ba wanda ake daukan ayyukan mutane ana kaiwa ga Allah a sati da wanda ake kai ma Allah a shekara wa idan qabal ajal sannan idan mutum ya rasu idan mutum ya rasu kwanansa ya ƙare to daga lokacin mala'ikun da suke rubuta ayyukan shi za su rufe littafin gaba ɗaya da zaran mutum ya rasu Allah kyauta ƙarshen mu to za a rubuta wannan za a rufe littafin rufi'a amalul umuri kulli za a rufe littafin sai a ɗauki littafin mala'ikun da suke tare da mutum tun balagarsa har mutuwa za su tafi da wannan littafi su kai Allah subhanahu wa ta'ala. Tsoyar sahifatul amali an riga an rufe wannan, kaga an kai report na ƙarshe, yaushe za a kai wannan report ana kaiwa ne bayan ma mutum ya mutu. So yadda ake kai saƙonni ga Allah sai zama matakai-matakai ne, kuma kowanne Allah subhanahu ta'ala ya tsara shi ne saboda aikin mala'iku amma shi ya riga ya san komai tun asali ta sai mu ci gaba da karatun har yanzu ya ce wa akhbarana abul muzaffar as-sam'ani har yanzu ya sake kawo mana hadisin al-imam mansur bin muhammad at-tamimi shi ake kira abul muzaffar as-sam'ani saboda wannan alkuniya ce amma asalin sudansa mansur bin muhammad at-tamimi ya ce akbarana abu tahirin muhammad bin abdulmalik akbarana abu tufai akbarana abu fadli muhammad bin ahmad az-zahir محمد بن أحمد الزاهري حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد sai ce akbarana na abu muhammad bin abdurrahman addaguli akbarana abu salihin al-hussein bin farah haddasa suleiman bin harbin سليمان بن حرب عن حماد بن bin عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك وانشان حديث كاغمون كارنتا wanda abu tufaili ya ji ya tafi ya yi tambaya ga huzaifa bin usaidin ta wannan riwayar kuma fa riwaya ce ta anas bin malik wanda shi ma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi malakan lallai Allah yana da wani mala'ika shi wannan mala'ikan muwakkalan bin rahimi an wakilta shi ne ga mahaifa kaga ai aka ce an wakilta shi wato aikin sake nan. Allah ya ba mu wannan mala'ika aiki na kulawa da mahaifa kaga wannan kuma ya zo ne ta hadisin Abdul Anas bin Malik dama yana kawo mana dalilai saboda waɗanda suka inganta daga manzon Allah game da tabbatan ƙaddara babu shakka ƙaddara gaskiya ne akwai mala'ika musamman wanda Allah ya wakilta shi ga mahaifa bin rahimi fa ya mala'ikan yana cewa ay rab ya Allah nutfa wannan maniyi shin za a halitta ko ba za a halitta ba ay rab alaka shin zai kai ga gudan jini wato kaga kenan yana gwada maka tun shigan maniyin mahaifa sarrafa maniyin da ake yi da umarnin Allah tun yana asalin halittar maniyi ya koma ga gudan jini shine alaka ai rabbi mubuga har ya zama tsokan nama kaga duk waɗannan matakan mala'ika shi yake gudanar da su in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai rabb ya Allah mubuga za a suranta shi ya zama tsoka ay rob ya Allah shaqiyun za a rubuta taɓaɓɓe ne wannan yaro da za a halitta aw sa'idun ko kuwa wanda zai tsira ne a kiyama famal ajalu menene ajalin wannan jinjiri shekaru nawa za a ɗiba mishi zai yi a duniya famar me mecece menene arzikinsa wato ne arzikinsa don haka yasa al-imamu malik yake cewa duk sana'ar da kaga kana yi kai ma Allah godiya domin Allah shi ya tsara za ka yi duk wani abin da kaga kana yi inda yana halal ne to ka sani dama kaddara ce tuntuni Allah ya riga ya tsara mana wannan zai zama manomi wannan zai zama lebura saboda ka wannan kuma zai zama mesin kowa da irin aikinsa Allah shi ya tsara ba tsarinka ba ne ya ce ai mafamar rizku menene arzikinsa fa yuktabu ana rubutawa ana rubutawa kazalika haka din fi batni ummihi mutai yana cikin mahaifiyarsa wannan hadisin na Anas bin Malik yana sahihul Bukhari inda al-Imam Bukhari yake fassara ayan nan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa mukhallaka wa gairi mukhallaka wanda ayar alkur'ani ne al-imam bukhari yana fassara ta sai ɗauko hadisin anas shi ke nuna maka duk wani mataki da maniyi ya bi a cikin mahaifa da kuduran Allah ba wai haka kawai yake gudana shi da kansa ba wanda abu ne wanda ya kamata ce dan adam bai manta ba kar ka ɗauka akwai abin da yake aukuwa shi da kansa babu wani abin da zai auku ba tare da ƙuduran Allah ba babu shi shine hadisin 312 asalin hadisin yanda ya zo a sahih bukhari an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace inna Allah azza wa jalla wakala rahimi malakan Allah ya wakilta wani mala'ika mai aiki a mahaifa ya kula yana cewa ya rabbi nutfa ya rabbi alaka ya rabbi mubuga kaga matakan nan guda uku ya Allah wannan mani za a bashi a matsayin maniyinsa saboda kai sa wani maniyin yana lalacewa ba kowane maniyi ne yake tabbata Allah yake halitta da shi ba kuma kaga wannan sai dace da hadisin manzon Allah idan maniyin Allah ya kaddara zai kai har ya canza ya zama gudan jini mala'ikan zai tambaya Allah zai faɗa saboda haka zaka ga wata mace za ta yi barin yaron yaron da aka yi barin ba a kai ga an suranta halittar shi ba barin za a yi ne na jini kawai kaga ya bar sura na maniyi ya kai jini sannan sai aka baras saboda Allah bai ba wa mala'ikan amsa cewa wannan wannan maniyin zai wuce marhala ta alaka bari har ya kai ga muduga ba amma idan Allah ya ba da amsa saboda ka idan maniyin ya kai matsayin curin jini Allah zai mala'ika zai tambayi Allah to Allah zai ce eh yanzu kana iya suranta halittan tsoka da shi to sai ya suranta wato kowace gaba sai ya samu izinin Allah kai ya rabbi mubuga Fa'iza idza arada an yaqbi khalqahu kaji abin da annabi ya faɗa idan Allah ya yi nufin zai yi halittan yaron idan Allah ya yi nufin zai halittan yaron to an kai matakin da za a suranta jinjiri kenan matan ba za ta yi bari ba ƙala mala'ikan zai ce to a zakarun am'unsa namiji za a suranta ko mace shaƙiyun amsa idun taɓaɓɓe ne ko ko wanda zai tsira kaga tun ma fa ba a suranta halittan ba an riga an rubuta wannan yaron da za a suranta halittansa ɗan wuta ne tun yana ciki an ƙaddara wannan hadisi yana sahih bukhari wal famar rizqu me arzikinsa wal ajalu menene ajalinsa fa yuktabu fi batni ummihi sai annabi ya ce ana rubutawa tun jinjiri yana cikin mahaifiyarsa wannan riwaya ta al-Imam Bukhari kenan kuma hadisin yana sahihu Muslim yana kitabul qadari babu kayfiyati khalqil adami fi batni ummihi hadisi da 2645 an Anas bin Malik wa rafa al-hadis sai zama dai kaman lafazin da ya kawo a wannan illa dai akwai ƙarin da babu shi a nan fa'iza a radallahu an ya ƙabiya halkan idan Allah ya yi nufi zai yi wato ya yi nufin zai yi halitta daga wannan maniyi kaga wannan bai kawo shi a nan ba idan Allah ya yi nufi zai yi halitta daga wannan maniyin to shine mala'ikan zai yi tambaya ai rab zakarun au'unsa. namiji za a yi ko mace shaqiyun aw sa'idun famar rizqu famar ajalu fa yaktubu zalika fi batni ummi kaga ya gwada cewa sau da yawa idan Allah bai nufin za a yi halittan ba shine sai kaga mace ta yi bari eh, sai ta yi bari wannan barin da take da izinin Allah da sani shi da Allah ya kaddara za a yi halittan ba za ta yi bari shi ba wannan riwaya ta Anas bin Malik kaga ta fi ma wancan hadisin inganci wanda ya kawo a baya amma dukansu sun inganta daga manzon Allah da hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin Huzaifa bin Usaidin da kuma hadisin Anas bin Malik Allah ya kara musu yarda alhamdulillah hadisi na gaba أخبرنا محمد بن عمر الطهراني أخبرنا أبو عبد الله بن مندة أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن أولية أن يزيد الرشكي أن يزيد الرشد أن أطرف بن عبد الله بن الشخير عن إمران بن حسين رضي الله عنه wannan hadisin imran bin Hussein da shi ma sahabin manzon Allah imran bin Hussein, kaga mun karanta hadisin anas bin malik a baya to wannan riwaya kuma ta imran bin Hussein. imran bin husayn radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kala imran bin Hussein ya ba mu labari kala rajulun wani mutum ya taba tambaya ya rasulullah a ulima ahlul jannati min ahlin nari shin an riga an san yan aljanna daga yan wuta wani mutum wani mutum ne tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah an riga an san suwaye yan aljanna suwa yan wuta kada sai annabi ya ce na'am kwarai kuwa manzon Allah ya ce kwarai kaga wannan ma ya tabbatar da kaddara kenan kala sai mutumin ya ce to fa fima ya amalu al'amiluna to don me masu aiki suke aiki tun da an riga an san ‘yan wuta an san ‘yan aljanna me ma ma'anar aikin kala manzon Allah ya ce imalu ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa ana sauwake mar ne ya cimma abin da aka halice shi domin ta au kama kala ko kamar inda annabi ya faɗa to wannan riwaya dai ko da yake malamin yana gwada riwaya tana da kyau amma tana da rauni za ka ga bayanin ta littafin eh, silsilatu ba'ifa hadisin 727 amma akwai riwaya ta inganta ta Imran bin Hussein wanda zai kawo mana bayan hadisi ɗaya nan gaba zai sake kawo hadisin da ya inganta amma wannan riwayar tana da rauni duk da cewar ma'anan haka ne ma'anan haka din ne mu je hadisi na gaba أخبرنا أبو المظفر السمعاني هل ينظر لي حديث hadisin wannan أخبرنا أبو جعفر شين محمد بن المسلمة السلمي أنا شمر أبو جعفر ابن المسلمة أبو جعفر محمد بن المسلمة السلمي أخبرنا أبو طاهر المخلص أبو, طا... أبو الطاهر المخلص سنة محمد بن عبد الرحمن ما شهادة وانا المخلص حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي حدثنا جعفر بن سليمان عن مرزوق تيجي هو أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر تكاغا وانا حديث كما جابر حديث جابر شيما جابر صحابي من زمان الله yana nufin jabir bin abdullahi al'ansari Allah ya kara masa yarda yace radiyallahu anhu qala to wannan hadisin na Jabir shi ma dai hadisin ya inganta daga manzon Allah wannan hadisin ya inganta ba shakka hadisin Jabir labarin da ya bayar yace qala suraqatu bin malik akwai wani sahabi suraqatu bin malik yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah haddisna an dinina ka ba mu labari game da addininmu wannan sahabi yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana amalu fi ma jarat bihi al-aqlamu shin aikin da muke yi ya dace da abin da alƙaluma dama sun riga sun rubuta ne Wajab jaffat bihi al-kutubu kuma littafai sun riga sun bushe ta tawaddar da aka yi rubutun kaddara wato yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da muke a yau dama can an riga an rubuta zamu yi kuma tawaddar ma da aka rubutun ta bushe tawaddar ma ta bushe yana tambayan annabi shin haka din ne kala sai ya ce fi ma jarat bihil aqlamu babu shakka duk aikin da muke yi ya dace da abin da alƙaluma sun riga sun rubuta alƙaluma sun rubuta shi ke nufi da jarat bihi alƙaluma sun gudanar da rubutun abin da muke aikatawa wa jaffat bihi alkutubu kuma takardun da aka rubuta kaddaran sun riga sun bushe saboda ka duk abin da ka kana yi a yau Allah ya rubuta za ka yi ba wai ganin damanka ka bane duk abin da kake yi a yau Allah ya ƙaddara sai ka yi shi ne tambayar da yake wa manzon Allah shine annabi ya ce fi ma jarat bihil aqlamu wa jaffat bihil kutubu to da annabi ya bashi amsan kala sai ya ce fa fi mal amal to don me muke aiki Wata don me muke sallah mu yi azumi tunda an riga an rubuta dan wuta an riga an san dan aljanna me ma'anar aikin qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun muyassarun lil ladhi Kole lahu kowa ana sauwaƙe mar aikin da ya dace da makomar da Allah ya halicce shi domin ta ne saboda haka idan ka ga mutum yana da kyan hali to alamar ɗan aljanna ne idan ka ga mutum yana da mugun hali alamar ɗan wuta ne saboda aikin naka shi yake nuna makomarka aikin naka shi yake nuna makomarka hadisin yana sahihu muslim babu kaifiyati khalqil adami shine hadisi na 2648 wannan tambayar suraqa bin malik bin ju'shum ya rasulullah bayyin lana dinana ka anna khuliqna al'ana ka anna khuliqna al'ana fi mal amalu al-yawm aikin da muke a yau ne musabbabinsa a fi ma jaffat bihil aqlamu shin ayyukan da muke a yau sun shafi abin da alƙaluman ƙaddara sun riga sun rubuta kuma tawadar ma ta bushe jarad bihil maqadir an fi ma nastaqbil asali riwaya ta al-Imam Muslim kenan shin aikin da muke a yau aiki na wanda mu muke yin abun mu muka kirkiro ko ko dama Allah ya tsara sai mun yi ƙala sai manzo Allah ya ce la bal fi ma jaffat bihi al duk abin da kuke yi a yau alƙaluma sun riga sun bushe an rubuta sai kun yi bihi bihil maqadir kuma kaddara ta riga ta gudana game da shi shi yasa sai ce fa fimal amal to don me muke aiki qala sai annabi ya i'mal ya suraqa ya kai suraqa ka kama aiki fa kullu amilin duk wani mai aiki muyassarun lima kulika lahu yana wato yana gudana ne ana sauwaƙe mar ne aikin da yake yi gwargwadon wato makwarar da Allah ya halicce shi domin ita saboda ka idan mutum dan wuta ne duk dabararsa za ka ga halayensa na 'yan wuta ne idan mutum dan aljanna ne duk dabararsa za ka ga halayensa na 'yan aljanna ne shi yasa annabi yake cewa yi ƙoƙari ka ga ayyukanka na 'yan aljanna ne don in ka ce ba za ka yi aikin ba to alamar me dan wuta ne kai don haka sa, manzan Allah ya ce dage aiki shine sai suraka ya ce al'anar jiddu al'anar jiddu aiko yanzu ne zan dage Ya yi ake gaya manzon Allah ya ce aiko yanzu ne zan dage ya rasulallah saboda idan ka ce ai an kaddara komai bari yi zamana to ai zaman naka babu aiki alaman kaddaran yan wuta kenan abinda manzo Allah ya gaya marke ni, shi ya ce ah to in dai ku haka ne ai yanzu ne ku zan dage wato ba dai zan samu siffa ta yan wuta ba wannan riwaya ta shi kenan kuma ba shi kadai bane ba shi kadai bane akwai kamar misali akwai hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda wanda ba mu karanta hadisin shi ba shi ma ya ruwaito haka Abdullah bin Abbas ya ce wani mutum ya ce ya Rasulullah ana amalu fi ma jar bihi al-maqadir wa jafat bihi al-qalam aw shay'un Um, na'atan nufuhu ya ya rasulallah aikin da muke a yau mu muka kirkiro makawunan mu ko ku dama can an tsara za mu yi sai annabi ya ce bal bima jarat bihil maqadir wa jaffat bihil an riga an rubuta za ku yi kuma tawadar mata bushe alƙalamin ya bushe saboda ka duk abin da kake an rubuta za ka yi sai ce fa fi amal to don me za mu yi tunda an riga an rubuta cewa ga makomar mutum sai maza Allah ya ce mar'i imal ka kama aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa duk wanda ka ga yana aiki yana yin aiki ne gwargwadon dacewa da makomar da Allah ya kaddara masa don haka zaka ga mutumin banza halayensa na mutanen banza ne saboda Allah ya riga ya kaddara wannan ba shi da rabo a kiyama zaka ga halayensa ba na masu imani bane shi ko mai imani zaka ga yana ta kokarin aiki zaka ga yana ta kokarin aiki saboda Allah ya riga ya kaddara makomansa aljanna ne wato mutumin kwarai halayensa na mutanen kwarai ne mutumin banza halayensa na mutanen banza ne to da annabi ya faɗi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a ƙarshen riwayar wanda hadisin Abdullah bin Abbas ne faqala alqawmu ba'dhum li ba'd Abdullah bin Abbas ya ce, sai majalisin annabi gaba daya majalisin sahabbai sai kowa na cewa faljiddu izan faljiddu izan aiko dole mu dage aiko dole mu dage saboda in baka tashi kayi aikin kwarai ba to alamar makomaka dan wuta dama aikin shi yake nuna makomar da Allah ya kaddara zaka je idan kana aikin kirki to alamar makomarka aljanna ne idan kana halin tsiya alamar makomaka wuta ce to da annabi ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce akwai yanzu ne za mu dage ta wajen halaye na kirki wannan riwayar ta Abdullahi bin abbas tana al-mu'jam al-kabir na al-imam tabarani wa rijaluhu siqatina al-musnad al-imam al-bazzar wanda a ƙarshe fa qala al-qawmu ba'dhum li ba'dhin to kuma akwai riwaya ta sayyiduna umar bin al Allah ya kara masa yarda kaga mun karanta hadisin Anas bin Malik hadisin Jabir bin Abdullah hadisin Abdullah bin Abbas to akwai hadisin Sayyiduna Umar shima. Sayyiduna Umar shi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam fa fimal amalu idan ya rasulullah me ma'anar mutum yayi aiki tunda an riga an rubuta kaddara an rubuta dan wuta an rubuta dan aljanna Sayyiduna Umar ya masa tambaya sai manzon Allah ya ce kullun la yanalu illa bil amali ai da wutan da aljanna babu wanda ake samun su sai ta aiki kaga aiki ke sa mutum makomar su ta zama wuta aiki ke sa makomar mutum ta zama aljanna kaga kenan idan baka tashi aikin kwarai ba me yake nunawa makomar ka dan wuta duk dabara mutum idan ko kana son ka tsira to dole ka dage wajen ayyukan alkhairi wato annabi ya ce su da wutan da aljanna aiki yake kai mutum na umar sai ce idan najtahi to ashe ko dole mu dage saboda yadda ka san ana dagewa a samu aljanna haka ake dagewa a samu wuta babu shakka in ka lura da halin da duniya take ciki idan kana ganin taimako yana sa a samu aljanna to wani kuma azzalumi ne shi wani ba taimakon musulmi yake ba farautar sama yake ya za a yi ya buge shi wato yanda ake samun aljanna haka kuma wani ke dagewa ya samu wuta shi yasa manzon Allah ya ce kullun la yanalu illa bil amali da wutan da aljannan babu wanda ake samu sai ta hanyar aiki idan mutum ya zama halinsa halin mutanen banza ne ai tun kafin ya mutu ya sani aikinsa yana nuna makomarsa wuta ce saboda ba yadda za a yi kayan rayuwar mutanen banza sannan a kiyama Allah ya saka aljanna Allah ba ba ne. abinda manzon Allah ke karantar da mu kenan saboda haka in kana son ka tabbata cikin waɗanda an kaddara yan aljanna ne to kai kokari ka ya nuna don hali yake nuna makomar kowa abinda manzon Allah ya gaya masa habbai kenan don haka yasa da annabi ya faɗa sai na umar ya ce to tun da haka ne idan na ji tahidu za mu dage mu ga cewar muna da kyan hali to kuma akwai riwayar da aka samu ta bashiru bin ka'ab wanda yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya rawaito hadisi mursalan sa'ala gulamani rasulullah rasulullah akwai wasu yara matasa guda biyu da suka taɓa tambayar manzon Allah yara ne matasa su biyu suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mar fimal amal fima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am shay'un nasta'nifuhu ya rasulullah shin ayyukan da muke dinnan sun dace da abin da ƙaddara ta riga ta rubuta sai mun yi ko ku abu ne wanda mu muke tsara ma kanmu a yanzu sai manzon Allah ya ce a babu tsarin da kuke ma kanku bal fi sima jaffat bihil aqlamu alqalami ya riga ya bushe an rubuta za ku yi kaji abinda da manzon Allah ya faɗa ya tsara duniya Allah ya tsara duniya shekara dubu hamsin kafin a fara halittar duniyar gaba ɗayanta eh, to a nan waɗannan na tambaya suna tambaya shin aikin da muke a yau mu muke farawa ko kuma dama can kaddara ta rubuta sai mun yi sai annabi ya ce a'a ai dama Allah ya riga ya rubuta alƙalami ya bushe sai suka ce fa fi mal amal to don me za mu yi aiki tunda an riga an rubuta an rubuta dan wuta an rubuta dan aljanna ba sai mutum ya zauna ba kawai in ya mutu ya tafi makomar da aka rubuta kala sai annabi ya ce i'malu ku kama aiki fakullun kullun muyassarun lima huwa amilun kowa ka gani Allah yana sauwaƙe mar irin aikin da ke nuna makomarsa idan ka ga mutum yana mugunta za ka yi ta mamaki ka ce yanzu har a samu mutumin da zai yi kamar kaza kai kana mamaki ne saboda misali Allah ya rubuta kai dan aljanna ne wanda Allah ya rubuta dan wuta ne shi wannan abin da kake mamaki shi fatan ma ya aikata yake abin da kake ganin dan adam ba zai ba shi kuma ya ma wuce nan saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana sawwake ma kowa halin da zai nuna makomarsa a lahira zaka ga mutum halin yan wuta abu ne mai sauki a gunshi ya kashe ya murde ya kwace wannan duk ba komai bane a guninsa me yasa saboda Allah ya kaddara makomarsa wuta ce Allah ya sauka to shi yasa da annabi ya faɗi wannan ƙala sai waɗannan matasa suka ce jiddul ana ashe yanzu ko za mu dage wasu matasa ne to wannan hadisin da za mu karanta shi yake mana ishara ga wancan riwaya ko da yake ita riwayar mursala ce amma hadisin anan ya kawo shi riwaya ta imran bin husayn wanda shine riwaya da muka ce za a sake kawo ta anan gaba mu karanta riwayati yahya bin ya'mur haka ne ko wa riwayati yahya bin ya'mur bin ya'mar a riwaya ta yahya bin ya'mar al-basri an abil aswad ad-dili hadisin abul aswad ad-dili akan ce addu'ali ko a ce addu'ali ko ad-dili sunansa zalim bin amrin al-ashhar an ce an haife shi annabi yana da rai amma tun da bai taɓa ganin manzon Allah ba isa ba a sashi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shakka abul aswad ad-du'li yana daga cikin manyan malamai ya karanta alqur'ani gurin sayyidina usman sayyidina ali bin abi talib to shi wannan wannan babban malami babban malami abul aswad ad-du'li ya ce ƙalali imran bin Hussein akwai ranar da imran bin Hussein al ya min magana imran bin Hussein sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam imran bin Hussein sai imran bin Hussein ya tambaye ni ya ce min ara'aita ma ya amalun nasu al-yawma ya ce ya kai abul aswad kaga abin da mutane suke a yau ayyukan da mutane suke a yau wa yakdahuna fihi kuma suke wahala suke wahala ta wajen aikin da dama kalma ta kadaha yakdahu ma'ananta iktasabahu bi mashaqqa innaka kadihun ila rabbika wato kana ta wahala rayuwa bata zo da sauki ba duk wahalar da kake a rayuwar nan imran bin husayn yake tambayan shi wannan shi sahabi yake tambayan tabi'i yace a shay'un eh, qubiya alaihim maimakon qaba qubiya alaihim shin abu ne wanda an riga an hukunta wa mutane wa ba alaihim kuma al'amarin ya riga ya wuce min ƙadarin qad sabaka wanda ƙaddara ce da ta riga ta shuɗe Allah ya hukunta sai kayi aw fi ma yastaqbilunahu mimma atahum bihi nabiyuhum ko kuwa abu ne wanda mutum ya fuskanta cikin abin da annabi ya karantar saboda ka kai kake ta kokari kana daukan umarnin manzon Allah wasabatatil batatil hujjatu alaihim kuma hujja ta tabbata a kansu. wato bi ma'ana idan ka ga mutum yana riko da addini shin wannan abin Allah ya kaddara shi ne ko ko kokarinsa ne to sahabi ne fa yake tambayan tabi'i sahabi maimakon tabi'i ne zai tambayi eh, eh, tabi'i zai tambayi sahabi sai sahabi yake tambayan tabi'i imran bin husayn sahabi ne yake tambayan abul aswad ad-du'li yana tambayansa wahala da mutane ke sha a yau ta ƙoƙarin riko da addini shin ƙoƙarinsu ne ko ko dara ce da Allah ya riga ya rubuta fakultu sai na ba amsa in ji shi wannan tabi'in sai na ba ma wannan sahabi amsa bal shay'un qudiya alaihim idan kaga kayi riko da addini a yau an riga an hukunta hakan zai faru ne ma ba alaihim kuma al'amarin ya riga ya wuce wato an dade da aka rubuta cewa wani zai yi kaza da kaza saboda ka kaddara ta hukunta faƙala to sai shi sahabin imran bin husayn sai ce to idan ka faɗi haka afala ya kunu zulman baka ganin kaman zalunci ya shigo baka ganin zalunci ya shigo ya yace ina jin haka sai hankali na ya tashi wato sai na firgita yaya sahabi zai faɗi wannan magana fazi'tu faza'an shadida na firgita firgitan mai tsanani wa qultu sai na ba ma wannan sahabin amsa na ba ma shi Imran bin Husayn na ba shi amsa na ce kullu shay'in khalqullah komai ka gani halittar Allah ne wa milku yadihi kuma mallakar hannun Allah ne kuma Allah ya faɗa a suratul anbiya aya da 23 la yus'alu amma yaf'alu ba a tuhumar Allah don me yi wa hum na mutane ne ake tuhumar su saboda ka ba wanda ya isa ya tuhumi Allah subhanahu wata'ala kaga kenan shi wannan tabi'in yake ba da amsa ga wannan sahabin fa qala li to shine sai Imran bin Husayn ya ce min Allah, ina maka addu'a Allah ya maka rahama in ji wannan sahabi in ji Imran bin Husayn in ce ina maka addu'a Allah ya maka rahama inni lam urid ma sa'altuka anhu tambayar da na maka ban yi nufin komai ba illa li ahruza aqalika face dan in tattaro hankalinka wato na maka tambaya ne saboda in ƙara tattara maka hankali in sa ka yi tunani ba wai don ban san amsa ba sai ce to barin gaya maka abin da ya faru kaga sahabi yake tambayansa idan aka ce yau dan adam an kaddara mar komai saboda haka idan aka tashi a lahira sai aka sa dan wuta a wuta kuma tuntun dama Allah ya rubuta dan wutan nan dan wuta ne shine Imran bin Hussein yake cewa baka ganin an cuci dan wutan to da ya faɗa mar hakan shine sai ya bada wannan amsa kullu shay'in khalqullah wa milku yadihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu kaga yayi kokarin tsayawa inda ya kamata ya tsaya saboda ilimin sa bai kai nan ba ya za a yi a ce an danganta zalunci ga Allah Shi ne sai Imran bin Hussein ya ce to dama na maka tambaya ne saboda in ƙara sa ma kaifin tunani ka yi aiki da hankalinka bari ka ji inna rajulaini wasu mutane biyu aka ya rasulallah sun taɓa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ji Imran bin Hussein kaga bayan ya yi tambaya ga wannan tabi'in hankalinsa ya tashi da ya ba da amsa to sai ya karantar da shi hadisi wanda yake tabbatar da hakan wasu mutane biyu sun zo ga manzon Allah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aita ma ya amalun nasu ya kada hunar yau kaga abinda mutane suke yi a yau suna ta wahala a shay'un a alaihim abu ne wanda an riga an hukunta wa mabamin qadarin qad sabaka dama ya riga ya wuce ta kaddara da Allah ya riga ya hukunta aw fi ma yastaqbilunahu mimma atahum koko ya shafi abin da ke fuskantar su mimma atahum daga cikin abin da Allah ya ba su mimma atahum bihi nabiyuhum wato abin da annabi ya zo musu da shi wato idan kaga kayi kokari wajen riƙon addini wannan ƙoƙarin naka ne ko ko ƙaddara ce ta Allah sabata alaihimul hujja faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal shay'un ubiya alaihim idan ma kaga kana ƙoƙarin riƙo da addini to Allah da ya hukunta wa madafihim min qadarin qad wannan ya riga ya shuɗe daga ƙaddaran da Allah ya hukunta tuntuni to da annabi ya faɗa faƙala sai waɗannan matasa suka ce fi ma ya amalu na izan ya rasulallah to don me mutane suke aiki tun da ya kai ga haka ya rasulallah me ma'anar aiki da mutane suke yi ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana allahu khalaqahu liwahida wahida wanda dama can Allah ya halicce shi domin ɗaya daga cikin makoma biyu dinnan idan Allah ya halicci mutum domin ɗaya minal manzilatai daga masaukai biyun nan idan Allah ya halicci mutum domin ɗaya daga cikin masaukai biyu wato in ma Allah ya halicci mutum saboda aljanna ko ku Allah ya halicci mutum saboda wuta fayuyassiruhu laha Allah zai sawwake mar hanyar cimma wutan ko aljanna idan Allah ya halicci mutum domin wuta to Allah zai sawwake mar hanyar shiga wuta idan Allah ya halicci mutum domin aljanna Allah zai sawwake wa mutum hanyar shiga aljanna Allah ka tsare ƙarshen mu wa fi riwayatan akwai wata riwaya kuma da annabi yake cewa hayya ahu li amaliha sai Allah ya shirya mutum sai kaga yana aiki irin na 'yan aljanna shi shine sai ya ce wa tasdiku zalika fi lahi ta'ala hujjar haka ta zo a littafin Allah maɗaukaki cikin alƙur'ani yanzu wanda ya zo a suratu Shamsi aya ta bakwai zuwa takwas wa nafsin wa ma sawwaha fa fujura fujuraha wa ha wannan hujja ce da take nuna cewa komai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi game da makoma na ɗan adam wato da Allah ya halicci mutum da Allah ya tsara rayuwar mutum sai ya mar ilhama Allah yana marai ilhama mutumin ya zama fajiri koko ya zama na kwarai shine alhamaha fujuraha alhamaha taqwaha Allah yana ilhami wato yana sa mutum ya dace shine ilhama sai Allah yana daidaitar da halayen mutum da halaye irin na 'yan aljanna ko ko kaga an daidaita halayen mutum da halaye irin na 'yan wuta wannan riwayar da muka karanta ta ta Imran bin Hussein wannan riwayar ta inganta ba kamar wancan riwayar da muka yi magana a kai ba hadisin yana sahihu muslim yana babu kaifiyati khalqil adami fi batni ummihi to kaga anan eh, wannan hadisin ya inganta shine hadisin 2650 a sahih muslim wannan riwaya ce ta imran bin husayn kaga anan mai littafin nan ya kawo mana hadisin abdullahi bin masud na daya ya kawo mana hujja da hadisin huzaifa bin usaidin biyu kenan na uku ya kawo mana hujja da hadisin anas bin malik na hudu ya kawo mana hujja da hadisin imran bin husayn sannan mun kawo hadisin abdullahi bin abbas na shida mun kawo hadisin sayyidina umar bin al-khattab na bakwai mun kawo hadisin jabir bin abdullahi al-ansari kaga an samu sahabban manzon Allah mutum bakwai waɗanda sun ruwaito hadisai gaba ɗaya suna tabbatar mana babu shakka ƙaddara abu ne wanda Allah ya riga ya hukunta kuma hujjoji sun inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karatu da muka yi littafin al'adabul mufrad darasi na 214 mun kirga wasu daga cikin sahabbai da suka ruwaito wannan hadisin wannan magana da muke akan hujjojin kaddara kaga bayan hujjojin hujja ta ayoyin alqur'ani ya kawo mana hujja ne ta gefen hadisin manzon Allah to iya iya waɗanda muka kirga mutum bakwai akwai hadisin sayyiduna ali bin abi talib akwai hadisin sayyiduna ali wannan hadisin ma galibin littafan tauhidi sun fi sun fi kawo shi hadisin sayyiduna ali bin abi talib kaga sahabi na takwas kenan amma bai kawo anan ba ba mamaki a can ya kawo mana wanda sayyiduna ali yake cewa kunna fi janazatin akwai ranar da aka yi mutuwa a garin madina muka tafi makabarta fi baki ilgarkadi a makabartan albakir saboda ka so riga zuwa makabartan kafin a kawo gawa wa atahum nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika to suna makabartan sai annabi ya iso shi ma fa atana annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ce sai ga annabi ya iso gare mu fa qa'ada sai annabi ya samu guri ya zauna wa qa'adna haulahu muka zauna kewaye da shi kaga ya gwada cewa zama a makabarta ba laifi bane in dai ba akan kabari zaka zauna ba annabi ya zauna ya zauna ba a riga an kawo gawar ba a jana'izan wa ma'ahu miksara annabi yana rike da wata 'yar sanda fanakasa sai annabi ya kuyar da kansa ya yi shuru aka ce alahai atil mahmud da kaga annabi kasan wanda ya shiga damuwa annabi ya yi shuru ya sunkuyar da kai yana kallon ƙasa faja'ala yankusu bi miqsaratihi saboda ka sai manzon Allah yana ta bugun ƙasa da wannan sandan sandan da ke hannunsa larabawa suna da wannan al'ada musamman shugabanni ba sa rabuwa da sanda ta annabi yana rike da wannan yar sanda sai yana ta bugun ƙasa da wannan sandan to tunani annabi yake ta yi shine sai manzan Allah ya ce masahabbai ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku ma min nafsin manfusa babu wani rai wanda Allah ya halicce ta ma min nafsin manfusa yani masnu'a aw makhluqa babu rai wanda Allah ya halitta illa kutiba makanuha min aljannati wan nari face dama an riga an rubuta makomar wannan rai ta aljanna da kuma wuta wa illa qad kutiba shaqiyya aw sa'ida babu wani rai face an rubuta wannan rai din taɓaɓɓiya ce a kiyama ko kore ne wanda zai tsira wannan dan aljanna ne ko dan wuta Allah ya riga ya rubuta to sai wani mutum a makabartan sai ce ya rasulallah afala nattakilu ala na wa da'ul amal me zai hana mu dogara da wannan littafin ƙaddara da aka rubuta mu daina aiki kawai mu jira in mun tashi a lahira mutum ya tafi inda Allah ya kaddara zai je in ma wuta in ma aljanna faman kana minna min ahli sa'adati fa sayasiru ila amali ahli sa'ada kaga kenan idan dai mutum dan aljanna ne to zai tafi aljanna wa amma man kana minna min ahli shaqawa sai siru ila amali ahli shaqawa wanda ya zama dan wuta ne kaga wutar ce za ka zama ko masa sai annabi ya ce amma ahli sa'ada waɗanda za su tsira zuwa aljanna fayuyassaruna li sa'ada tun daga duniya zaka ga Allah ya sawwake musu aiki irin na 'yan aljanna duk wanda dama can Allah ya rubuta ɗan aljanna ne daga duniya za ka gane ta aikinsa za ka gaina ta ayyuka na 'yan aljanna wa amma ahalus shaƙawa waɗanda Allah ya ƙaddara 'yan wuta ne na li'amali shaƙawa za ka ga Allah ya sauwake musu ayyuka irin na taɓaɓɓu ayyuka irin wanda ke nuna waɗannan mutane 'yan wuta ne bayan annabi ya faɗa sai ya karanta fa'amma man a'afa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyasurhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanyasurhu lil usra kaga sai manzo Allah ya karanta wannan to wannan hadisin na sayyiduna ali yana sahihul bukhari yana kitabut tafsir inda al-imam bukhari yake fassara suratul layli hadisi na 4666 kuma yana kitabul qadari babu fil qadar hadisi na 2231 faqala rajulun min alqawmi ala nattakilu ya rasulullah wannan riwaya wani mutum ya ce ya rasulullah ba za mu dogara da ƙaddara ba kawai mu daina aiki sai manzo Allah ya ce la kar ku dogara da ƙaddara! ashe kaga ilimi na ƙaddara? ana karantar da kai ne domin ka tabbatar da ƙuduran Allah babu abin da ya fi ƙarfin ilimin Allah Allah ya san gaba ya san baya amma da ake karantar da kai al'amarin ƙaddara ba wai ana nufin ka daina aiki ba ne ka dage wajen aikin ne saboda rashin aikin shi yake nuna makomar mutum ba za ta yi kyau ba shi yasa al-Imam Bukhari sai ya kawo shi a nan hadisin ya kawo shi a fil kuma hadisin yana sahihu ibn majah hadisin 76 eh, yana sahihu muslim al-Qadir babu kayfiyati khalqil adami hadisin 2647 yace afala namkusu ala kitabina wa daul amala ya rasulullahi ba za mu dogara da wannan littafin mu daina aiki ba sai annabi yace man kana min ahli sa'ada fa sayasiru ila ah-, amali ahli sa'ada annabi ya ce i'malu fa kullun muyassarun amma ahlus sa'ada fayuyassaruna li amali ahli sa'ada yan aljanna zaka ga Allah ya sauwake musu ayyuka irin na yan aljanna wa amma ahli shaqawa yan wuta zaka ga fa sayuyassaruna li amali ahli shaqawa Allah ya sauwake musu aiki irin na yan wuta wannan riwaya guda ce wanda kuma ba shi kadai bane kaga bayan sayyidina ali akwai hadisin sayyiduna abubakar as-siddiq wanda shine mutum na tara na goma akwai hadisin abdullahi bin umar kaga bayan baban shi sayyiduna umar shi ma abdullahi bin umar ya ruwaito hadisi da ya tabbatar da haka mutum na goma sha ɗaya sa'adu bin abi waqasin mutum na goma sha biyu abu darda'i wanda shi ma sahabi ne mutum na goma sha uku zillihiyatil kilabi wanda ake kiransa shuraihu bin amirin shi ma sahabin manzon Allah ne mutum na goma sha hudu shine bashir bin ka'ab riwaya da muka kawo ta ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya rawaito hadisin mursal amma ya dace da riwaya ta imran bin hussein wanda ta zo a sahihu muslim mutum na goma sha biyar abdullah bin amr bin al'asi waɗannan sahabbai gaba ɗaya kowannensu ya tabbatar da hadisin manzon Allah wanda annabi yake tabbatar da kaddara abu ne wanda an riga an rubuta shi don haka yasa malamai suke cewa hadisai din sun kai haddi na attawato ya fi ƙarfin musulmi ya ƙaryata al'amarin kaddara bare hujjansa ta zo a cikin alkur'ani kuma ta zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad